daga cikin nasarorin da Allah ya ba mu ne samun shehi a yau wanda ke na san Sheikh Muhammad nasi yana da uzura da yawa shagulgula ne shi kai ne sai dai wasu ya fasa wasu ya yi wasu kuma wannan alhamdulillahi rayuwa na bukata haka nan mutum ya ci unhwanin lokaci ne da tenuwa ta yi kahin lokaci ya taho wanda ko ya so ya yi ayyuka bai iyawa kuma a kara maka Allah ka kara wa Allah godiya madaukakin sarki duka program ɗinka na addini na saboda haka wallahi duk wanda ya samu kai ne cikin wannan rayuwa Allah godiya duk wa ka na addini na baka da har da harkokin gabanka baka da su duk wanda ya samu kai ne haka nan yawa Allah godiya sannan iyali dole su yi kuwa mutum uzuri su yi hankuri wata rana ana son ganin ka ba a ganin ka wata na da cefanin gidanka ba ana son ka kawo shi babu lokacin kawo shi hmm. sai dai a bugo a ce a yi abin da ya sauwaka hmm. ko ba gaskiya ba to su wasu mata ba su ba su ba mutum uzuri irin wannan amma inda a ce mutum kuɗi na ya tara sun ka ɗauki hankali ne to suna iya hankuri hmm. ko ba haka ba akwai wani mai kuɗi da aka ce ma iyali ne yana iya ta biyu su gane shi ba kuɗi ɗaya na aka ta hada-hada ba a abuja ba a lagos ba a kasashen waje ba a dubai ba a ingila ba a america ba bai ma da lokacinta amma ita tana hankalin ta kwance ko ba haka ba amma matsaloli inda a ce malami na a ce yana wa'azi na wuri kaza wuri kaza yana wurin sulhu wuri kaza ana wurin musuluntar da wasu ana ce wallahi dai wangan lura bai iyawa tsakaninku da Allah da wanda kuɗi sun ka ɗauki hankali da wanda haraka ne suka ɗauki wani wani wa dama dama cikin su ita wa ko hina ta ne mata transfer ko ba haka ba duk inda yake ko London yake ne muke transfer ga ki kila luwa gida ya tulu muke dubu ɗari da ya shiga kici wani eh. ke baki ce to ga dubu ɗari uku minki ba eh gaskiya na eh duka tana da transfer eh in dai transfer na yi koyo shi in akwai network dama transfer tana tafiya eh. ita ko masan malan in yana wuri kaza can cikin dajin lakurawa eh. sai sai ya ake tsohon laye ga mujin ga inda ko network babu sai yanzu kayanin ta hora ya tuwa cewa kai lura da gaskiya ba ta yi alhali ba san cewa taimaka makamai ta kai ta ba shi ƙwarin gwiwa wa'annan lokuta da aka yi shi ba shi ƙwarin gwiwa ya shiga ya hita a gurgur maya ya samu miki alheri ya samu ‘ya'yanki alheri ya samu miki aljanna ya samu iyalinki aljanna duk wannan ba shi a ki ba ke dai a ba shi kawai dama an ce mata to ba dai suna isuwa ba saboda kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaka mu a cikin lokacin da ya bamu wanda lokaci da Allah ya ara muna bai da yawa bar mu ku taimaka mana cikin ɗan lokacin da mu samu abin da mun ka samu yadda kasa yan siyasa suna tenuwa to haka na ko shi malami tenuwa ta gare duk wani gwagwarmaya da ka gaina ya akwai lokacin da koya so ya yi bai za a kai lokacin da dole ka tsaya gida ka zauna abin da gare ka ba suwa amma ta yi ba su yi adres saboda haka ana son mutum mai sai unhwanin lokaci ne ka kahin ya kare dama annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana yace ya ce eh, ibtanim hamsan qabla hamsin karibanci abubuwa guda biyar tun gabanin zuwan abubuwa guda biyar abu na farko da ya fara yace ce shababaka hmm. ma'ana igtanim shababaka qabla haramika karibancin lokacin kursiya kafin tsufanka ya zo don shi kursiya wani lokaci ne mai tsada wanda ba a abin nan wanda ba a ba a sai sai kasuwa kursiya wani lokaci ne mai tsada Ke sa wani mawaki ce laisa shababu yaudu yawman fa ukhbiruhu ma fa almashi wani mutum na da ya bagwarma ya tsoha ya taso mai kashi ya yi rauni yanzu yi ce kai da dai a ce kursiya za ta dawo in ba ta labarin abin da tsuha ya mini so lai ko kuma ta kiri banci kurciye tun gabanin kai lokacin da kurciyar nan babu ta wannan hadisi ba maza da yake magana a har da mata sun shiga kina ganin in ki tega madibi ki kwalliya in ki hito ko ki sake ba kin shawa ko ke ke tsakar sai ke ce wallahi na san yi kyau jama'a ko ba hakan na ba to ki ci moriyar wannan tsorsiya gabanin akai lokacin da wallahi ko ke kulliya ba ta hita biye da ki kulliya ki shahe shahe wallahi bai hita komai an ka shafa komai an ka shafa karbar kalla wallahi bai hita jama'a ko ba hakan na ba in yi ma ki cika wata kulliya ya rasa taimaki wallahi dai gaskiya kina ɓata lokacin hmm. yan kanana ya kace miki wallahi gaskiya mama kina son ki bata lokaci hmm. saboda mi saboda ke wuce lokacin ke ke fara ke fara zama da aka ko bi hmm. ne or aka maka Allah eh intihau salahiyya ke intiha salahiyya to abin da ka so ga mutum kurciya ce daga gani kazar kazar na aka so tashi fadi miji ke taba mai wanki ke mai guga ki ji lokacin kursiya suna da suna tashi ya kamata ki mutun tashi yadda ya san cewa wallahi an murji kursiya sosai ko ba gaskiya ba akwai wata mata da ke ban son in ba da labarin Allah shiga ta malar ni ba sai da an kai wata rana ana sai da alabu ku sai aka kama ta sha alabu wallahi malam da da tattir karhi yayi mata taji ya mata taji eh. duk kayan ginin sai ta wanke su duka da kayan ta namijinta da na yara sai ta wanke su gaba ɗai ta to ta kama wankin kwanna ta wanke kwanna gaba ɗai ta ji kuma har yanzu jikin na ta garau ta eh. ji sai ta kama wankin bangon gida to ka san kwaya da take yan ba mutum kwaya ta bai sa abin da kai ba sai ta su ce ka to haka ya take in kana da kurciye ka lokacin komi na kana normal amma haka ɗai mutum da kurciye ka ɗaya sai gaban zagoshi ka lalace dai gaban zagoshi ga kada miji cikin gida ba da umarni gare wala ba ka batun umarni ba ka more kurciye ka ba kai ta hada da miji kullum babu zama lahiya ba kai mai wanki ba kai mai buta ba. Saraka eh, da Allah! ríra láìná nàlá nàlá kọ́lá náàrí yóò tó kàá pàtàkì rẹ̀ kò dùn. Nasa pọ̀. Ok. Nasa pọ̀. to saboda haka mu gaskiya abinda muka muka magana shine daga cikin ma'ana hadisi ka ci moriyar ƙurfe kafin tsohon ka ya kama shine duk abubuwan da ka san suna tahiya su wuce to yi ƙoƙari haga mi yi cikinsu kafin su wuce inda za ka waiwayo baya ka ce to wallahi alhamdulillah ko ba gaskiya ba mm. wani fuskarar isti ya kai mm. sanadiyar fuskarar isti ya samu alheri sosai ya kashe itace da dama ya fuskar itace da dama kuma wallah ya ci unhwaninsu mm. sai shi ya ci more kunda ta ƙarhi ne ya ci unhwanin ko ba gaskiya ba in yi waiwayo bayan shekara talatin da sun kuma sai ce wallahi ya yi abin har da abokai sun san ya yi to yanzu ke kuma yanzu kina da ƙwarce ke lokaci in ki diwa mudibi kina ganin ke kai alhamdulillah to wani irin gudunwa ki ba suwa gidan mijinki ki ba iyayenki ki ba makwabtanki da sauransu wani irin abin kai akwai wata yanzu gasar da lahiyar gasar da kurci amma ba ta iya kukanta ba ta wani a ni ban tambaye ki ba <laughs> ni ban tambaye ki ba ko kanki ba kiwa wani sai dai kina nan zama ke shige daki ke kwanci kina kwana sai a ce mutum ga haida kurciya sai wai a ce dare ya ya kasa tashi to saboda ni ka taɓa raka a ɗari da daddare ka taɓa karanta shi rabin ƙwar'ayin da daddare kayan sa ta waye ai kurciya ta lahiya ta wani ko ya so ya bai iya to saboda haka abin da aka so ga mutum ya moriyar lokaci ne kan lokaci ya ƙari wallahi daga cikin abin da muke samun damuwa amma muna ganin shaidan na karamakallahu na'am akwai wanda ya ce malam gane da mata abinda an mata amma a ce mu zamna zama na aure mu rufa mu juna asiri mu ji daɗin rayuwar juna ce wallahi malam sai shi ɗan ya gwada mata ni ba abokin zaman ta nake ba bai iya bai iya murar ta yadda ya kamata amma sai wasu na ba shi shawa garkawa da wasu kai kai ta ba sai ka kai yana ina zuwa wajen mai abinci irin yan matan ga wanda ba su gane komi ba wallahi yana iya ba wata kyauta dubu biyar kuma ba iskanci da ita ba hmm, kawai illa dai kawai mazhar din ɗaya ka ba shi shawa ta hmm. shi ɗaya kai shura abinci ya zama da sallanta ga sunan gida ita kuma duk abin da wata wagga ta ko hishi amma ba ta ko da hankali ga cewa wai ita ma yarinya ta zuba kuna gane magana ta ta kai kaya cikin akwati ta aji wanda inda zan sa ta su ta hito ko bewa Allah sai ya masa kallo goma sha biyar amma Allah ba sawa bartawa don ta kai sai sun mutu cikin akwati domin amfanin ba su da shi da ya sai su baki sa mai yasa ba sai ke sa zuwa gidan mai kisa in kin dawo kuma ke cire ka ya dawo ma ke ɗabi su ke aji ƙwarai kuwa mai wanga abu ne eh ba wallahi malam da yawa daga cikin masarauta suna zin da mata matansu abba su ba su haɗin kirki hmm. mata ce gida ba ta ba shi haɗin kai shi yasa sai ya ce yawon banza ya zama ɗan iska diyarta to da ita da shi wa ɗan iska saboda Allah lisai na ya kamata mutum ya yi akwai lokacin da wallahi da ke da shi sai ya ku zama zima ruwa ga muta mm. don yanzu ke shekara 60 ya yi shekara 75 mm. to sai mi sai dai sallah sai dai sallah wallahi ko da kun gama rayuwa an gama da su, wasu na za su koyo ta yanzu waɗanda suke ba yara na sabo kurciya ko la an riga an gama da su, duniya ta kusan bude shahin kuma wallahi sai ai ma tambaya wannan ai karamar sallahu wannan ya kurciyar da ke kina ya shekara ishirin, ishirin da biyar, shirin har zuwa da biyar har zuwa arba'in, lokuta na masu tsada gare ki kuma wallahi sai Allah ya tambaye ki game da wannan manzon Allah ya ce ka ci moriyar kurciye ka kahin suwa ya to ya kama ka manzon Allah ya ce kuma ka ci moriyar wadata ka gina ka kaula farka ka ci moriyar wadata Allah ya sa wasu yawa suna shigo ka kila ke dan samu dan wani abu na shigo ki don duwon kowa sai yawan na rayuwar a to lokacin da kuɗi ba su da matsala gare ka to wannan lokacin suke shigo ka suna shigo ka suna shigo ka me kai in ita wata mai mijin ke zabo ya ci saboda Allah ke taba sai da kihi ki dafa mai ko da ka suwa a tsakaninki da Allah unexpected in eh, tsakaninki da Allah ke taba shiga wani abinci na musamman wanda babu ko ne ciki ya iskoshi. Hmm. eh ai tsakani da Allah maka magana wasu na yi wasu ba su yi na rike da Allah wasu bakwarowa gare su hmm. wasu suna da ruwa wanda ya sabi na jana ka wanda yau akwai bayan Allah ne na kwarai don jin mutum ce wa an namin na huna. wa minna sun ce cikinmu akwai nagartattu akwai na kwarai ya ce amma a cikinmu akwai wanda wala ba haka suke akwai iska to wala ko cikin mutane haka ranna cikin mata akwai nagari na kwarai waɗanda wallahi rayuwarsu wallahi malam sai ka ce na. Allah mun zo sai ka ce cikin sahabbai mata an ka dauko su an kawo su yanzu wurin jama'a ko ba hakan na ba amma wallahi wasu mata ƴan tabaru na wasu mata ƴan tabaru na ko sai 'yan tabaru ko sai abin da ya kamata ba ta da kuɗi amma wallahi miji wahala yake tana da kuɗi cikin ɗaki tana da kuɗi account ɗinta amma wallahi wahala yake ba ta iya ranta bai ba ta iya mai lalura kuma matsayin mijinta na kai wasu mata kowa ba su taimakawa subhanallah wallahi suna da kuɗi ba su taimakawa ko mahaifiyar mamaki da ta aihe ki akwai abin da za ka yi wanda in kai kai kasan kayi ko ba gaskiya ba ka ce kai yau satin da son nika yi juma'a ga son nika yi aika a somin katon ya kazan nan ta turawa mm. ta dubu goma sha biyu Sai sun nika inda himar mai gida shi yau gidan gari a canza yawu tun bai sani ba bai komi ba ko daga zuwa iske ban talbantan da abin da an riga an yi masa gunduwa gunduwa sai ɗaurewa mulki na ka yi mulki na ko gaskiya na san irin wannan daɗi gare wallahi ko bai daɗi da ba amma problem ku ba ku iya yin saboda Allah shi kai namiji wallahi zaba tun yin waɗani aka iya zara gina saboda to saboda ka ana son mutum ya mori wadata ce kahin talauci bayan talauci Allahu akbar sannan kuma manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam kamori faraga kaula shugulika hmm. faraga shine dama dama da kake lokacin da kake da su hmm. akwai lokacin neman ilimi hmm. akwai lokacin har da qur'ani akwai lokacin duk abin da kace ya tafi na tafowa shakka za a kai lokacin da wallahi duk abin da kace yana tafowa yana tafowa kwakwalwarka tana receiving din komi Allahu akbar ko wasa receiving gaba tana receiving gaskiya amma ka yi akai lokacin da wallahi wasu abubuwa ko ka ce su shiga bai su shiga ko ka kira su ba su zuwa ko suna zuwa ba su zuwa saboda commitment rigingimu sun fara shigo biskinki an yi lokacin da baki da yaro ko guda saboda ka cina damar maki da yawa in ki ga dama ki hadda ki hadda ki hadda haki hadda Qur'ani in ki dama ki yi karatun Qur'ani ki karatu littafai lokacin na baki dama in ki ga dama kina iya komi kina iya yi saboda hankalinki alhamdulillah rigingin wasu fara hawa mai sunki ba amma wasu mata yanzu rigingin sun fara hawa mai kansu ko ba gaskiya ba tun kina ke ɗaya ka hain rigima ya ce aure zai yi ta taso ke ko rigima ta fara hawan kanki yanzu don wata da mijinta ya ce mata wance wallahi ko ina so in ƙara aure ta ce what? yawanci maza aiki ba ce wallahi har na je wani abu <laughs> wallahi wallahi ya ce mata haka sai ta ce wallahi hakku na ji wani abu ya zaburo min <laughs> ke ga tun daga nan an samu an fara samun yau ba samu ba an samu tun daga nan za ki fara zama busy kullun kila ran nan ko kwana baki hmm. ni ba imanin ki da Allah da ƙarfi ba tawakkalin ki da Allah da ƙarfi rannan ku fara baki saboda ke ji wata rigima da an ka dauko miki yanzu wadda ta ta haƙarin ta haƙarin abin ganki dina ba din ki eh hmm. wanda yake sai taimakon Allah ka san wasu mata suna da ƙarfin imani duk da abu ya zaburo bai hana musu kwana ran saboda suna da ƙarfin imani tawakkali ga Allah da mai da ga Allah da sauransu su ko wasu zukatan su ba su da girma hmm. gigabyte din ɗinsu bai da yawa rigima aka sai su sa wallahi duk da yana ce rannan ko tuwo wallahi ba ta yi wallahi wata rannan ko tuwo ba ta yi wa da yadda muke zama da shi zama amana hmm. zaman mutunci zai da wai aure zai yi to idan mina zai aure hmm. ina zai sawa ina aikin zai sawa ina na cikin sai su kama lisai iri abu abubuwa daban daban sai ka yi tuna mai asiri ina hmm. zama lahiya sai ka ga abubuwa sun taso duk sun hargitsi amma shi mutum abinda aka so ya yi ƙoƙari miji ne ya san wallahi alhamdulillah lokacin da ke da faraga an yi abubuwan da ya kamata a yi ko ba gaskiya ba saboda ka annabi sosai ma ya ce mutum ya ce ohanin faraga sai kafin abin sai ce kuma na ƙarshe ce ka ci ribar rayuwar ka yi mutuwar yanzu aka yi ɗungurin goma jama'a su gusun ku ya yawa ko ku ba ku san karatu mu tsaya ko lokaci ya yi shi hmm. abu da sai kun kama su gusu alan ta gaba su ko kalaman na abin ku daɗi ba saboda ka abin da ka so ga mutum wallahi kahin ya mutu wallahi ya samu abin da yi وما تقدموا لأنفسكم من min تجدوه عند الله duk abin da mutum yayi da kai ne kuma domin kai ne zai samu abu ne wajen Allah hmm. shi yasa wasu malamai ha ganin cewa wai ko ka mutu ayi yi ma wani abu ba ka samu abin da kai da kanka shine zaka samu hmm. wa allaysa lil insani illa ma sa'a illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa sawfa yura dan adam bai samu komai sai abin da shi yayi hmm. amma mun sani cewa akwai abin da ko bayan ka mutu in an kai ma kana samu kana samu ko kana kwanci kabare ka kana samu ko ba gaskiya ba in aka yi ma sadaka ko aka yi maka addu'a duka kana kwance kana samu kana jin alherin wannan isko kana jin sanyi a kabarinka to abin naka so dai mutum ka hanyar musu dai sai in wani rayuwa ta dungurungun kahin lokacin za a ce wani lokaci yayi gashi bana abin ban tsoro a yi ta ɗaukar mutane da yawa an ɗauki matasa an ɗauki maza an ɗauki mata an ɗauki manya an ɗauki ƙanana wallahi in ka ce makabarta sai abin ya sa da hankali karmaka Allah kana da ganin in ka ce ka iske in ka ce ka iske inda an ka tsaya kahin ka koma sai ka iske an sake ɗibar tazara duk an ke na kamar da ganna ma na eh, tululla in kamar da ganna wani to eh, ya abu alhali wala duk mutane na an ka kawo kowa abin da ya faɗa muku wallahi in yanzu an ka kawo ki an ka saki an ka sake kawo wani wallahi namiji kusa ga jira'a ji kusa gare ki wallahi in dai kusan girman sa ɗin guda wallahi nan za a tashi ba to a yawan kabarin mace tana kamata ya kunya ya kamata eh wallah ba ayin haka la makabarta ba ayin haka in yanzu an kawo maza da mata wallahi ana gina wanga a sa wanga doko wanga a saki ba a bambantawa wurin sallah na aka dan bambantawa amma wurin kabari alaikum assalam alaikum mama abdul saboda haka don Allah mutum ya ce ribar rayuwa ta yi kayan ta ƙari mace-macen gada aka yi wallahi jama'a akwai ban tsoro gari mutum ya ce ribar rayuwa ta yi da ta rage kayan ta ƙari kai dai ka san kai wani abu saboda ba komi na rayuwa ba illa mina na kai ya Allah maɗaukakin sarki ya ce kawa abin da ke yin baki a zanen miya za ka ba suwa mina za ka ba suwa ce Allah mijina da an kaɗa da shi wallahi na dai biyayya aure na mutunta shi na darajanta shi na yi mai kaza na yi mai kaza Allah ya so na amsa wuce na baki aljanna ko ba haka na ba wani kuma sai ake to kai miya na kai sai ce Allah uwaye na na mutunta su duk abin su so na yi musu hannun rabu da su lahiya lau sai min addu'a na Allah ya sa in gama lahiya sai Allah ya so na amsa wuce aljanna shi na Allah ta'ala da ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun tsoron Allah ko wacce kai ba ta gani mita aidin goben wanda in ka mutu ka ce gaban Allah Allah ya ce kawo abin da kai in ba mina zaka ba suwa mina na aggare ka wanda zaka ba suwa ko ka sai hannu ka ke baka da komi ga wayoyi sun canye lokutan mutane yanzu kullum sun na ga waya ya kasa yin salati ya kasa karatun qur'ani sauraka wallahi mu dai shawarar da ka ba ku koyo shi haɗuwanmu da ku mu shi da ba ku. Sadaka zabira Allah roƙon Allah maɗaukacin sarki ya samu gama lahiya. Dama ban so in ce komi ba saboda mai gidanmu ya taho. Amirul Umma amma dai insha Allah khairul kalami ma qalla wa dalla. Li'anna al-kalama yunsi ba'dahu ba'da. Allah maɗaukacin sarki ya samu gama lahiya ya samu cin mu cimoriyar lokacin mu. Dan lokacin gara Allah ya ara muna Allah ya samu cin unwani ne kafin ya ƙare. sannan ku kuma da fatowa neman karatu Allah ya baku na tsoron Allah Allah ya ta ku aiki da abin da kuke ji in akwai tambaya ayi in babu kuma sai mu yi addu'a mu tashi akwai mai tambaya alhamdulillah ba mai tambaya ko hmm. Allah ya amsa